an fafata a wasannin La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 inda ya rage wasanni biyu a jiyan an buga wasa na mako na 30 ne a can kasar Spain inda kungiyar kwallon kafa ta Eba ta lallasa Las Palmas da ci uku da daya. Valencia kuwa ta samu nasara ne akan Celta Vigo da ci uku da biyu. A yau kuma za a gwabza a wasan na La Liga a mako na 31 inda kungiyar kwallon kafa ta Villarreal za ta fafata da Atlantico Bilbao a gida. Gobe idan Allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta Espanyol za ta fafata da Alaves. Real Madrid ko za ta karbi bakuncin Atlantico Madrid ne da misalin karfe uku da kwata na rana agogon Najeriya Nijar. sabila ko za su fafata da portugal a corona yayin da malaga za su karɓi bakuncin barcelona da misalin karfe 8 saura kwata agogon najeriya na dare idan muka leka kasar ingila kuwa bangaren premier league na shekara 2016 zuwa 2017 gobe asabar 8 ga watan hudu na shekara 2017 za a barzagumi gumi a matsayin wasanni mako na 32 inda kungiyar kwallon kafa ta Tottenham za ta karbi bakuncin Watford. Stoke City ko za su fafata da Liverpool ne Manchester City a gida za su fafata da Hull City. West Ham United za su karbi bakuncin Swan City. West Bromwich ko za su fafata ne da Southampton. Middlesbrough za su fafata da Burnley yayin da AFC Bournemouth za su karbi bakuncin Chelsea. Za a fara wasannin ne tun daga misalin karfe 12 na rana agogon Najeriya inda har zuwa karfe 5 da minti 30. biyar da rabi za a ci gaba da za a kammala sauran wasannin a bangaren saye da sayarwa kuwa na 'yan wasan kwallon kafa na duniya yayin da ake shirye-shiryen kammala wasannin lig-lig na kasashe inter milan na zawarcin bareti daga kungiyar kwallon kafa ta psg akan kudi fam miliyan 90 manchester united na neman wilfred indidi daga leicester city ita ma arsenal ta saka kafa wajen neman dan wasan psg ta shiga neman silva daga kungiyar kwallon kafa ta monaco atletico madrid tana zarafin bila daga kungiyar kwallon kafa ta real sociedad west ham tana bukatar sayan sagana daga kungiyar kwallon kafa ta manchester city ita ko kungiyar kwallon kafa ta real madrid na zarafin dan wasan gaban na kungiyar kwallon kafa ta a da ta kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid Antonio Griezmann ta lafiya.